To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Uh, alhamdulillah jama'a uh, na sake dawowa. Uh, an turo mini uh, videos, video da shi ma Malam Aminu Daurawa ya yi. Shin, wannan da zan saka muku yanzu shine maganar Malam Aminu Daurawan da aka sa aka gama hotonsa da wani hotuna daban da wani hotuna da wasu hotunan mata mata da wasu ababa in dai abin nan da aka turo mana muka ji na ji yanzu nan in dai maganan maganan malamin daurawa ne <laughs> to me ni ban ga wani to me to me to me ni ban ga wani aibuwa kai ba amma jama'a kai ma kana da naka kana da entitled kana da naka fahimta kana da kan zaka fahimci maganan kai naka ni ina magana ni in dai wannan in dai wannan ban sani ba ko akwai wani video daban amma in dai wannan ita ce video da ake yawo da ita eh, da yasa aka yi masa wannan ah, hoto da wannan abin da aka yi sa kan YouTube in dai wannan ne maganan dai na gani bai kai wurin ba face wala Allah kai wani fahimtan ka kuma a'a akwai wani video da ba wannan ba in dai wannan ita ce magana yasa jama'a ku bar mu ji wannan video in dai wannan shine ku bar mu ji a ah, ina zuwa okay eh ku bar mu ji video in dai wannan shine maganar da Dewu kaskancin da ya mata shine abubuwanta guda biyar duk ba su masu wani birgewa bane yanzu turare shi yana cin abuwa masu kamshi masu burgewa a duniya amma sai Allah ya sa akwai wani dabba kashin ta ma turare ne kuma kashin turaren nata ya fi kowane turare kanshi to duniya wata aba ce da za a sa kashin dabba misk dabba ce juda jud juda ake kiran turaren juda misk abin nan ne dabba ce amma ta kashi sai zama turare sannan kuma abin shanta mai zaki kashin kuda ne eh. yadin da ya fi kowanne tsada saƙa ce ta tsutsa tut harir sunan tsutsa tut ita take yin harir Allah ne wani a ciki ka gani to turarenta ga yadda yake kayan zaƙinta ga yadda yake tufafinta mafi tsada ga yadda yake to balle kuma abinci abincinta ya yake duk inda ka ci abinci bayan awa shida ya zama ya zama tutu ya zama tutu kuma ɗoyi yake yana wari sannan shi mutum jaka ce gangar jikinka jaka ce aka saka rai aka saka nafs to shi yasa da an zare ran ran shine mutum ai wannan gangar jikin a ita jaka ce ta saka ran da an cire ran to gangar jikin sai ta riɓe duk inda ba a maza an wa mutum jana'iza ba sai ya fara wari sannan wannan ran shine gwamna shine malami shine shugaban da an cire to ba magana ka je kai gwamna ba magana zuwa ofis ba magana zuwa makaranta ba magana limanci ba magana koyarwa ba magana alhaji ba magana hajiya ba magana president ba magana his excellency ana cire ran sunan tagawa sai da dinga miko turo wanke hada miko saka ta ta ta ba za a ce miko president ko miko professor ko miko sheik babu wannan sannan ka ce mace ce daɗin duniya to me mace mafi muni a jikin mace shine gabanta nan take fitsari nan take fitar da jini to me na burkiya shi ne shi yasa aka ɓoye shi ai da shi mata suke nuna gudu za a yi ta yi sai fuska ita ce mafi kyawu a jikin mace to da shi za ta ja ka zuwa ga mafi munin kuma bayi da kyan gani bayi da kyan abu fitsari kashi da jini da al'ada da sauransu da fitar yaro me zai zai hankalinka a duniya raba ka da Allah Isa ibn Hazamin ya ce duk duniya kuma akwai abin da yake so amma abu ɗaya ne ba zai samu ba shi ne kwanciyar hankali Allah ba zai haɗa maka mulki da kwanciyar hankali ba ba zai haɗa maka kuɗi da kwanciyar hankali ba ba zai haɗa maka abin na ilimi da kwanciyar hankali ba Okay, okay. jama'a a wannan ita ne bidiyo da ake magana na da aka turo mini amma inda wannan ne a maganan da ya yi aibu ɗaya ne amma banda wannan ne na gani wannan to me in ka zauna ka ji ba batun wani akida ba batun wani akida bane a'a batun karatarwa ne ina gani da ya gaya amma kowa na da entitled ka fahimci kan da kake da ka so ka fahimci abin maganarsa amma ne to me kamar kan da ya ce mafi munin abu shine gaban mace wala Allah da ya domin ya nuna fitsari da haida da kuma ah, kashi sa'annan kuma in dai har mutum ya fito ciki to bai zama munin abu ba to amma ina ga da ya kamata ya nemi wani classic way wani good way ya faɗi wannan magana amma in dai wannan magana ne da ya kai a saka hoto da tsirarci mace da wasu ababa kan in dai wannan ne ina gani bai kai ga haka ba in dai wannan ne saboda wannan ina gani a magana da ya yi akan wani Allah mata sun feel bad mata sun feel so bad so feel bad kamar a ya zai yi wannan magana akan su kuma in su wannan magana which uh, suna da gaskiya tama ma ni na gani to me wannan magana ba magana ne da ya kamata bima na ya tada hankalin duniya ba ba magana bane da ya kamata ya tada hankalin duniya ba ni to me saboda duk wanda zai zo ya rena bima na mata kamar al'auran mata ya tuna fa yana da Eh, mata sa'annan kuma yana da kanin mata kuma yana da ma'aifiya da sauransu wannan dina which is very uh, very very clear to amma for me to understand it kana ganin cewa kamar wani na iya ko maganar ma da ni da kai muke yi yanzu akwai maganganun da zan yi da yawa walalan na kare magana na na zauna na ka sake turo min da maganan da na yi wala Allah ni da kana zan iya samu wasu ababa da ya zama pikin da ya kamata in gyara da ya zama pikin da ya kamata a ashe nan ba haka ya kamata in faɗi ba daga kan da ya kamata in faɗi which to be true uh, abin da yake faɗa kana ganin kamar yana wa'azi ne saboda ya fara wai da kashin wani dabba which turare ne kuma mai kamshi bi ma'ana abu ne mai amfani kuma ya gwada wai da kashin wani dabba zuma kuma ita ce abin da tafi zaki kaga ni to me kan na fahimci kan da na fahimce shi kenan in da video in da video yake gawo wani Allah ko wani video daban da ya kai har ga haka nan in dai magana in dai shi ke gau in dai wanga magana kenan ah, ina gani jama'a da aka ɗau zafiya no bai kamata ba irin wannan zafi ya kamata a ɗau ba ah, malluma duka suna kuskure malluma suna kuskure wala Allah kan da ya maganan cewa abu mai muni shine gaban mace which is very very wrong wannan is very, very wrong. Mata sun feel very bad. Mata ya dame sun feel very bad. Kuma suna da gaskiya sun feel very bad. To amma in ka duba kan da yake magana da kan da ya fara magana kana ganin ba ya zai walakanta wallahi yana malamin izala ne ni da shi aki da ba amma ka faɗi gaskiya sai sa ban sa abin da sai ni da tumi ba ya zo ya walakata ba ya zo ya walakatar da mace bane ba ya zo ya walakatar da mata bane wallahi to my understanding ba ya zo walakantar da mata bane ah, tukan da yake kana gani wa'azi lecture yake yi wa'azi yake yi shesa kai da ka duba a ah, wai mutum in wasa zai fara tun da safe kake gane wasan yasa dan sake maimaita ku ji maganan ka ga cewa kamar in dai maganan ki ga wala Allah in dai akwai wani bidiyo daban i don't know maybe ku sake turo mini in dai maganan ki ga <laughs> eh saboda kamar kan da nake magana haka mutum in kai saba akwai maganganu da zaka tsaya ka yi da yawa wallahi kana kan katari kana kan hanya mai kyau amma in aka sake buga maka magana kada kan ka ce a ah, nan magana da na fadi daidai ne amma da na fadi haka da yafi da na akwai da, da akwai maganan da, ya kamata in faɗi da zai fi which is very wrong uh, which is very true Yes, I we needed to me to me till now. I'm not convinced till now. Banco till now. I'm not till now. Shvacheku convinced you know. Till now, I'm saying my mind. Ba hankali ka nake faɗi ba Hankali na ni nake faɗi wa. Hankali na magana na ni nake Till now, I'm not convinced. Face I'm, I'm not convinced. Face wala Allah Kamu, ka ka kwarar wala Allah doesn't even convinced for that. till now not yasa ku sake jin video na kana gani ba ya zo to me kaman kada aka turo ake magana to me to me to me ba ya zo ba ya zo walakatar da mata bane ba maganansa da body language shi da kanda da yake magana ba kaman yana son ya wala ba ni ba kaman ya zo ya walakatar da mata bane a'a ba kaman ya zo gaji ku ba kaskancin da ya mata shine abubuwanta guda biyar duk ba masu wani birgewa ba ne yanzu turare shi yana cin abuwa masu kamshi masu burgewa a duniya amma sai Allah ya sa akwai wani dabba kashin ta ma turare ne kuma kashin turaren nata ya fi kowane turare kanshi to duniya wata aba da za a sa kashin dabba misk dabba ce juda jud juda ake kiran turaren juda misk abin nan ne dabba ce amma ta kashi sai zama turare sannan kuma abin shanta mai zaƙi kashin kuda ne eh. yadin da ya fi kowanne tsada saƙa ce ta tsutsa tut harir sunan tsutsa tut ita take yin harir Allah ne a ka gani to turarenta ga yadda yake kayan zaƙinta ga yadda yake tufafinta mafi tsada ga yadda yake to balle kuma abinci abincinta ya yake duk inda ka ci abinci bayan awa shida ya zama ya zama tutu ya zama tutu kuma ɗoyi yake yana wari sannan shi mutum jaka ce gangar jikinka jaka ce aka saka rai aka saka nafs to shi yasa da an zare ran ran shi ne mutum ai wannan gangar jikin a ita jaka ce ta saka ran da an cire ran to gangar jikin sai ta riɓe duk inda ba a maza an wa mutum jana'iza ba sai ya fara wari sannan wannan ran shine gwamna shine malami shine shugaban da an cire to ba mu gana kaje kai gwamna ba magana zuwa ofis ba magana zuwa makaranta ba magana limanci ba magana koyarwa ba magana alhaji ba magana hajiya ba magana president ba magana his excellency ana cire ran sunan tagawa sai da dinga miko turo wanke hada miko saka ta ta ta za a ce miko president ko miko first ko miko sheik, babu wannan sannan ka ce mace ce daɗin duniya to me macen mafi muni a jikin mace shine gabanta nan take fitsari nan take fitar da jini to me na burkiya shi ne shi yasa aka ɓoye shi ai da shi mata suke nuna gudu za a ta yi sai fuska ita ce mafi kyawu a jikin mace to da shi za ta ja ka zuwa ga mafi munin kuma yi da kyan gani yi da kyan abu fitsari kashi da jini da al'ada da sauransu da fitar yaro me zai zai hankalinka a duniya raba ka da Allah Isa ibn Hazamin ya ce duk duniya kuma akwai abin da yake so amma abu ɗaya ne ba zai samu ba shine kwanciyar hankali Allah ba zai haɗa maka to a jama'a a gaskiya a nan ga cewa ya tuntube harshe wannan gaskiya ne to amma still ina gani yanda za mu yi muraba raba kaga cewa ni dai to me ina na sake maimaitawa ban zata ya zo ya ci mutuncin mata ba ne no no no no kana gani cikin fatawa ne kamar kan nake faɗa mutum duka in kana magana sosai in an sake maimaita maka maganar da kake yi kana gani cewa kamar a nan ka yi kuskure da da wannan magana da ka faɗa da akasarinsa da akwai yadda ya kamata ka faɗe shi yasa ni kana na ɗauke abin kenan amma kan da za mu raba wannan duka insha Allahu mun na try in je in nemo full video ɗin da ya magana mu zo mu saka in Allah yadda mun je mu nemo full video ɗin mu je mu zo mu saka ya so ku gani ni dai a fahimta na yana malamin izala ina malamin ina eh, eh, malamin izala ina almajirin almajirin almajirin ɗarikar tijjaniya bambancin mu daban amma Ah, kamar kan da dai hayaniya ke tashi a yanzu dai don Allah don annabi ku ya kuri mun je mu nemo bidiyon duka full mu zo mu saka needed to me I still am not convinced tun ah, maganganun da kana ganin kamar yana fadakarwa ne kuma wanga magana kana ganin batun zamantakewa ne zamantakewa ne kuma abinda nake nufi ah, wala Allah cewa ya yi tuntubin harshe a kan nan abinda nake nufi uh, cewa kamar kaga ya kawo uh, magana which is very true amma at the end da bai kam uh, need to me to me da bai kamata ya faɗi haka ba cewa kuma abin da ya faɗi ai gaskiya ne cewa ai gaban ba ma mace ba ko namiji mu mazan ma gaban gaban kashi da boli na mata kuma haida da wasu ababa yana yana faruwa amma amma tun da dai ana aihuwa a ciki wurin muka fito wurin manya ba na so ba kai ta wurin manya manya ba na so ba kai waliyai annabawa da sauransu duka sai sa kaga ba ba ba ba mummunan abu ba kenan which abu ne mai kyau to amma kaga to the end kan da ya end abin ne to me it's not right amma uh, kana ganin ba ya zo da walakanci ba ne that's how I understand it uh, assalamu alaikum don Allah ba su ɗauka kira ba amma assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola Amu ah, alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala barkatu sarki zaki barkan ka daura haka barka ka bawan Allah ba muna cin koshin lafiya na gode to ina jin ka to Allah ya saka da alƙawari eh malam Hassan Umar ko aha masha Allah game da topic ɗin da ake tattaunawa sarki zaki ita rayuwa ya kamata a ce duk mutum idan za ka yi furuci ya kamata a ce ka yi furucin da idan al'umma sun ji abin da za ka faɗa ba za su juyo da shi kanka ba suna yin raddi a kanka gaskiya wannan magana da wannan malami ya yi gaskiya ni kaina ban ji daɗin ta ba matuƙa sosai wallahi okay sarki zaki okay bai kamata ba a matsayinsa na babban malami a yana wa yana wa'annan maganganun akwai usulubi na karantarwa wanda ya kamata a ce ya yi amfani da su domin al'umma ba za su zarge shi da komai ba. Eh, amma na ji daɗin magananta kaga inda dai wannan fahimtar ka dai kai kuma kana da right kamar da nima fahimta na kan da kowa na da right da ki fahimta shi amma kamar kan da dai kana ganin cewa kamar an yi kuskure amma ni kaman kanda ake ta turo ake ta gaya ya zo wai bima na yana ya walakantar yana so ya walakantar da mata ko menene i didn't take it as that ina ganin cewa kaman yayi kuskure ne dai wurin ƙarshen maganan kaman kan da ya faɗa wannan kowa na iya yin haka amma ni na gani ni me na gani bai zo da niyan bima na aibata mata ba ai sarki zaki ta ya zai aibata mata bayan mace ce ta haife shi kuma a yanzu haka a gidansa inda yake yana auren mace ai ba zai aibata mata ba sai dai kawai an samu tuntuban harshe wannan kuma kowa zai iya yin shi wanda ya kamata dai gaskiya a gyara usulufin dawa wannan shine kuma ya kamata a ce amma yanzu haka dai ka gane ya yi bayani ya yi mai kyau a yanzu haka ba mu a yanzu haka ba mu conclude a yanzu aka ba mai mu conclude face mun zo mun saka video dinsa full video dinsa ka gane ko yasa wannan ne zai iya convince mu ka gane ehe yasa bari dai mu aje ba na son doki kira dai bari mu aje face mun zo mun saka video din duka ka gane za ka yi ehe ba mu domin ka gane kaɗan nan da aka ji ya iya ya kawo eh, ya kawo maganganu daban-daban which inda an saka bidiyon duka idan an ji yi wani bayani ya kamata a dingasa bayanansu complete domin al'umma su fahimci me ina me suke so su faɗa ko kuma me suke so su faɗa a tsakiya insha Allah kar a dace wasu 'yan abubuwa domin kawai ana so a cimma wata bukata Nagode! Eh jama'a ba ku wani kwanta kira ke ta yi fa. Malam Nagode gode ka Allah saka nan. Duk Allah masu kira ku yi hakuri. Ku barin samu wani ɗan kwanciya wani minti eh, na awa ɗaya kuma tashi sallah suba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam ila. Malam ila to ina jin ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam malam ila to muna jin ka malam ila. Daga Germany. Allah taimaki sarki zaki tare da kai tare da kai malam ila sarki muna ma addu'a muna fatan ma da alheri amin amin tare da kai na gode malam ila amin amin malam ila samu da kai da masu saurara duka Allah ya samu da cikin zuwa amin amin amin amin ya rabbi sarki saki wanda maganar da ke yawo a ni ma fahimta na kamar kan ya kai maka dubu site eh. ba wani magana ne ya kamata mutane su duke shi wani batu ko ya zama malamin yara ko ya zama wani malamin sunaye wanga magana. Of course, of course. Kai ka zama ka cinka abin da ya faɗi. Ya. Ka duki tun farko karatu wanda ke son ya je shi malamin ya ce birni tun farko karatu. Haka zan yi Allah ya da. Batu zuman da ya yi zuman ba dabba ke kashin zuman ba. amma annabin mu annabi mu sallallahu alaihi wasallam mafi abin yake so ne zuma yana shan zuma hmm. yauwa to shi mutum wannan ya ce mutum zakka ne na cikin in aka fitar rai mutum ya zama gawa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne duka ya kamata ya kamata mutum ya yi tafakkuri da wannan duka yauwa don shi kaka doki ko ya example ya bari yau dai mu duka muna faɗi wurin duka mu duka muka fito amma abin da ya faru gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne hmm. shi za ka duba amma wani rai ya ga musulunci ake ya dini ake ya dini ya ga kai wani wuri ba boye boye ba rufa rufa kan abin yake fadin shi kamata ka yi eh, amma yau mutane kan doki don ya zama wani malami zana ko ya zama wani malami kaza ya zo sa da kijana kun samu wani abin da da ku <laughs> ya hakuri ya hakuri waje wasu mati da ya hakuri ya hakuri wanga mu zo reality a <laughs> ah, ina zuwa wani malam ina zuwa wannan abu da ya faru da wani malamin ɗarika ya yi maganar sa ne ah no ina gwada mu ya social media eh domin eh, eh. mu yan social media batu mu yan social media mun wuce menene ce batu amma kamar musulunci yau kai ka karatu sosai muke dukan karatu yau turo man na ke ta yi turo man don ka don a yi magana duniya duka su ji a ba ni ba wawa <laughs> wani rina rina wani ƙasa suke cin wannan magana eh to yi na rasa wannan ke son yanzu bayanin ne je page shek amir daurawa wasu na kwanci insha Allah yanda zan yi na je na je Allah ya Allah na jin karatu na ɗauko full karatu isa jama'a ban da niyya ban da shiwa kamar yau malumma mu na bayani shi a ce gidan aljanna yana da kamshi aljafi almisk kamshi to gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ban da shiwo kamar kan da ake yadawa ya zo ya zagi mata ban da shiwo zai ci mutunci mata eh, tularin ma kashi wani dabba ba ne wani zanni mai tsada wani dabba susa ke sakawa ni duka na samu karatu amma ya kai wan wata na mace na gani ta zo kan facebook ta ta babatu ta zage shi Eh daga bayan ga an turo min wannan duka amma kowa ya hankali. Hmm. Eh, yau sarki zaki ba wani maluki da ke a ban kasan da dai ya ci zarafin namiji ba wani ba wani mu duka iyayen mu muna son iyayen mu muna son matan mu shin mu zo na ce muna zagin matan wai bai dace ba hmm. amma kan na bin yake haka kamata a faɗi fact is a fact fact is a fact ba damuwa ba damuwa insha Allah mun je mu dauko karatu eh Sheikh Aminu Daurawa wazin nan full version nan na kunce ka je ka ci wannan tukun ka fito ka yi bayani ko ba wani magana bane ko ba wani magana bane A'a, ah, ah, ah. ok, wa shakila, in ji jama'a wai kamar malam Junaidu ya yi karatu a kan haka. Yanzu na ke rubutawa. Amma insha Allah zan nemi wannan, zan jin dogo kuma na shi ma malam Junaidu in Allah ya mu ji duka jama'a. ku yi hakuri kowa ya kwantar da hankalinsa ni, ni fahimta na kamar kada na ke magana a to kadan video gada na ji eh, kuma da makan na ga yake magana kuma his body language kana ganin akwai wani abin da yake yake so ya fadakar amma ban ɗauke shi cewa kamar ya zo da niyyar cin zarafin mata ba ne ban ɗauke shi wannan ba kuma insha Allahu jama'a ku yi hakuri insha Allahu zan yi kokari in je kan shafin Sheikh Malam Aminu Daurawa wanda ke da linkin wannan karatu ya turo min linkin wannan karatu Allah da mun sauki ya so mu mu sauke muku anan ya so ku ji full karatun gaba daya don Allah kowa ya aje kobe shi kowa ya aje kobe shi ku ya hakuri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh